Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarrafi da hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Yau Lahadi Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta yi gwajin makami mai linzami daga jirgin ruwan yakin ta mai tafiya karkashin ruwa gwajin da shugaban kasar Kim Jong-un da kansa ya sanya ido a kai. Kamfanin dillancin labarai na kasar KCNA a takaice ya ayyana gwajin a zaman wadda ya samu gagarumar nasara duk da cewa kishiyarta kore ta Kudu na ikirarin akasin haka. rundunar soji ta koriya ta kudu ta gaya kamfanin dillancin labaran kasar yonhap cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30 kuma gwajin da koriya ta arewan ta yi a jiya asabar bai samu nasara ba babban hafsan hafsoshin koriya ta kudu ya faɗa jiya asabar cewa an harba makami daga jirgin ruwan nan mai tafiya ƙarƙashin teku kakakin rundunar sojojin koriya ta kudu ya ce hukumomi a birnin seoul babban birnin kasar suna sa ido kan take-taken sojojin koriya ta arewa kuma dakarun kasar ta koriya ta kudu suna cikin shirin kare kasa Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce ƙoƙarin da ƙasar take yi na hana 'yan gudun hijira daga Siriya shiga Girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan 'yan gudun hijirar masu yawa masu waɗanda suke harama wato daga dubu shida cikin watan Nuwamba kowace rana zuwa mutum 130 kacal a farkon wannan wata firaministan ya yi wannan furicin ne jiya asabar a birnin gaziantep kusa da kan iyakar kasar da siriya lokacin da a lokacin yana tare da shugabar jamus angela merkel da kuma shugaban majalisar gudanarwa na kungiyar tarayyar turai donald tusk shugabannin turan biyu suna kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a tasa kayar bakin haure da 'yan gudun hijira da suke isa girka zuwa turkiyya. ita kuma turkiya za a saka mata da kuɗi kusan dala miliyan dubu bakwai hakanan da vitoglu ya karyata zargin ƙungiyoyin ayyukan jinƙai da masu kare hakkin bil'adama cewa matakan da turkiya take ɗauka ana tilasta a 'yan gudun hijira daga siriya waɗanda suke gudu daga yaƙi koma ƙasar ala tilas ya ce babu ɗan gudun hijira ɗaya daga turkiya da aka tilasta koma siriya shugaba makar ta ce ziyarar wata dama ce ta tattaunawa da shugabannin turkiya tsakani da allah kan batutuwan 'yan gudun hijira da 'yancin ɗan adam shugaban amurka barack obama tare da shugabar jamus angela merkel za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da ta'addanci da tsaro da masu da ma wasu lamura daban-daban lokacin da shugaban na amurka ya kai ziyarar aiki a jamus yau ladi ya ke sa ran shugaba obama zai gana da shugaba merkel jim kaɗan bayan ya isa birnin hannover bayan sun gana da manema labarai shugabannin biyu za su yi bikin buɗe gagarumin kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma irinsa kan harkokin fasaha a faɗin duniya masu shirya baje kolin suna sa ran mutane 'yan kasuwa a fannin fasaha su dubu ne za su baje kolin su kuma jama'a fiye da dubu mai ne daga kasashen duniya saba'in za su halarci wannan kasuwa jaman fadar wada sun ce bikin baje kolin ya nuna irin muhimmancin haɗa kai tsakanin amurka da jamus a fannoni daban-daban ciki har da cinikayya da kuma kasuwanci hakanan shugabannin biyu suna fatar za su ƙara nema da kuma ba da goyon baya ga yarjejeniyar cinikayya da aka fi sani da ttp a takaice amurka da tarayyar turai suke shawarwari kan ƙulla wannan yarjejeniya Yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya a ƙasar Ecuador da ya halaka wato a gafarce ni yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya ta halaka a Ecuador ya haura zuwa 646 kamar yadda aka ji daga bakin shugaban ƙasar Rafael Correa. Girgizar ƙasar wacce ta auku ranar Asabar ta makon jiya ita ce mafi muni a kusan shekaru 70 ta raunata mutane dubu goma sha biyu da har yanzu akwai mutum ɗari da talatin da ba a san inda suke ba a yankunan da suke kan gabar tekun pacific waɗannan kwanaki suna cike da bakin ciki ga wannan ƙasa in ji shugaba koriya wadda a fili wato lamarin ya girgiza shi lokacin da yake jawabinsa na ranar kowace asabar a talabijin dubban sojoji da 'yan sandan ƙasar ne aka tura duk faɗin ecuador domin su samar da agajin gaggawa ciki har da kafa matsuguni na wucin gadi da kuma samar da abinci bugu da ƙari masu aikin agaji daga ƙasashe masu yawa ciki har da spain ko andalusia da peru da cuba da bolivia da venezuela sun isa ƙasar domin su taimaka da aikin agaji ranar jima'a majalisar ɗinkin duniya ta nemi gudumar dala miliyan 72,700 domin ta tallafa mutane 350 cikin watanni uku masu zuwa kimanin rabin kiyasin da ta yi wato waɗannan mutane duka ta ce suna buƙatar agaji. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc a bangladesh an kashe wani malamin jami'a arewa maso yammacin kasar a jiya asabar a wani hari da ya kama da aikin 'yan ta'adda masu igirarin addinin islama an datse farfesa rizol karim siddiq ta baya yayin da yake jiran motar bas zuwa makarantar a kusa da gidansa da ke birnin rashashi dan shekaru 58 da haihuwa yana koyar da harshen turancin sarauniya a jami'ar rashashi inda kuma yake a zaman mai ba da shawarwari kan al'adu daban-daban baturin 'yan sandan yankin muhammad shamsuddin ya ga manema labarai cewa da kallon yadda aka kai harin hukumomi suna zargin masu tsauran ra'ayi ne suka kai shi mummunar kisan ya kama da yadda aka kashe wasu 'yan ba ruwana da addini da ma waɗanda ba su yi imani ba a ƙasar da ke kudancin asiya ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kashe malamin kamar yadda wata ƙungiya da ake kira side wacce ta ƙware wajen sa ido kan shafukan ƙungiyoyin masu ikirarin wai su ƴan jihadi ne ta faɗa. A jihar ne da ke nan Amurka makwabciyar birnin Washington DC hukumomi sun maido wa tsoffin fursunoni su kimanin dubu metan 'yancin yin zaɓe. Gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Democrat Terry McAuliffe ya sanya hannu kan dokar gwamna wacce ta sake baiwa tsoffin fursunonin 'yancin yin zaɓe ba da suka kammala zaman sarƙa. Na buƙaci a bani dalili ɗaya ta yadda al'umma take amfana da ƙyale dubun dubatan 'ya'yanta a dabaibai tamkar bayi. haƙiƙa babu wata hujja ta fuskar doka walau ko ta hankali na ci gaba da haka, in ji gwamna McAuliffe. masu sukar lamirin matakin sun ce gwamnan ya ɗauki wannan matakin ne saboda dalilai na siyasa suna masu cewa hakan zai ƙara yawan masu goyon bayan jam'iyyar democrat a zaben shugaban ƙasa da za a yi cikin watan nuwamban bana tilas tsoffin fursunonin waɗanda wannan ahuwar ta shafa su yi rijista kamin su yi zaɓe kuma ana jin masu rajin kare 'yancin zaɓe za su bazu cikin jihar domin yi musu rajista. Wani jirgin sama mai aiki da ƙarfin rana wanda yake ƙoƙarin zagaye duniya ya isa jihar California bayan da ya kammala zangonsa mafi haɗari a zagaye duniya da yake yi bayan da ya yi tafiyar sa'o'i 56 ta kan tekun Pacific. Wannan zangon yana da haɗari saboda babu wurin sauka na gaggawa idan bukatar haka ta taso. jirgin mai suna solar impulse 2 da turanci ya wuce ta sararin dogon gadan nan da ke birnin san francisco a jihar california da ake kira golden gate a jiya asabar lamari ko da ya katar da masu kallo da yawa jirgin zai ci gaba da shawagi a sararin samaniya har zuwa sha biyu na dare asabar agogon yankin lokacin juyawar iska ta lafa sannan ya sauka a karamin filin jirgin sama da ake kira moffett da ke yankin kwazazzabun silicon. silicon matukin jirgin bernard pickard ya ce saukar da jirgin zai yi a kwazazzabin silicon zai taimaka wajen alakanta shirin zagaye duniyar da jirgin ke yi da irin kwazon yankin a fannin kere-kere da wasu ci gaba ta fannin kimiyya da fasaha. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka ƙasar Chad ne wadda ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ta yi. Kana mu leƙa jihohin Oyo da Oshun waɗanda har yanzu ba su gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ba shekaru da suka gabata. Inda lokaci mu leka ƙasar Zambiya. Da farko na tattauna da takwaran aiki na ne Sanusi Muktar halin da ake ciki a kasar ta chadi sakamakon bayyana wanda ya lashe zaben a kasar an ba da sakamakon zaɓe kuma kamar ba mamaki masu sauraro sun ji wato bayan an gama ba da sakamakon na wato shugaba mai ci Idris Deby tuno shine ya cinye zaben da kashi 61.56 daga cikin 100 sai madugun 'yan adawa wanda shi ne na biyu da gashi sha biyu da digo tamanin daga cikin dari shi ne dai wato sakamakon kenan sauran sauran 'yan takarar kuma akwai eh, laukan medar wanda shi ne zo na uku da kashi goma daga cikin dari sai kuma tsohon firaministan kasan wanda ya yi resign ko kuma ya abin nan ya bar aiki a cikin fushi shine ya zo na hudu da kashi biyar da dugo shida daga cikin dari. to ya suka ɗauki sakamakon zaben eh to yanzu gaskiya akwai wani su gungun yan adawa a karkashin shi a karkashin jagorancin shi wato sale kibzabo sun yi taro haka da safe sun haɗu sun yi taro su kuma sun ce daga ba za su fi da ainihin wato za su fi da sanarwa amma kafin su fi da wannan sanarwar sun fi da wata sanarwar a karkashin wato wato kakakinsu wato wato Dr. Muhammad Ahmad Alhabo cewar matukar aka ba da sakamako cewar dan takara shugabancin kasa wato mai ci kenan Idris Deby Itno ya ci mai zaben a zagaye na farko wato ba za su yarda da ainihin sakamakon zaben ba kuma za su kafa gwamnati su mata a gefe wato gwamnatin ceton kasa su ma a ainihin kasar kenan. Eh, sanusi me kake hango ma kasan sakamakon wannan mataki da suke kokarin dauka wallahi yanzu kasar dai tana nan an ɗauki matakan tsaro duk inda ka duba sojoji ne da 'yan sanda da manya-manyan makamai a hannunsu suna nan suna wato jiran kota kwana amma dai talakawa gaskiya su ba su da wani matsala kowa kawai ya ci gaba da da aikin sakamakon dai ba abin da ya faru amma duk inda ka zo round ko kuma round za ka ga wato sojoji da 'yan sanda da manya-manyan makamai a rike hannunsu wasu kuma suna sintiri ma haka a cikin anguwanni a nan dai birnin jamaina. a kan rashin gudanar da zaben kananan hukumomi kuwa a wasu jihohin kudu maso yammacin najeriya hassan umar tambol ya duba mana jihohin oyo da oshun ga kuma abin da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. A sashen kudu maso yammacin Najeriya, jihohin Osun da Oyo suna cikin jihohin da gwamnoninsu ba su gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ba a ƙasar nan. To ko mai 'yan adawa za su ce a game da ƙemimin da gwamnan jihar Osun Ra'ub a Ragbashola ya yi nakin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi? Alhaji Gani Ola Oluwa shine shugaban jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Osun. A tattaunawar mu ta wayar tarho ya ce kama mulkin gwamna a Ragbashola bai shirya yin zaɓen ƙananan hukumomi ba. Anigbesola come to Osun, they no plan for the local government election, plan to deceive the people of our State. Alhaji Gani Ola Oluwa ya ce tun lokacin da Arigbesola ya kama mulki bai shirya yin zaben ƙananan hukumomi a jihar Osun ba yana ta ƙoƙarin yaudarar jama'ar jihar Osun ne kuma duk lokacin da jama'a suka yi korafi a game da zaɓen ƙananan hukumomi sai kawai ya ce zai ƙara ƙirƙiro wasu ƙananan hukumomin kana ya ce babu isassun kuɗaɗen gudanar da su kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba su isa baya ganin cewa babu kuɗi ne sai ya ce the will conduct the election today. Many will regret when they borrow money more than 500 billion naira. Shugaban jam'iyyar PDP na jihar Osun, Alhaji Ola Oluwa, ya ce idan gwamnan jihar Osun ya gudanar da zaben ƙananan hukumomi zai yi da na sani, kuma ya zai ce babu kuɗi tun da ya kuɗi sama da naira biliyan ɗari biyar ina ya yi da kuɗin. Shi ko shugaban jam'iyyar APC a jihar Osun, Prince Gbega Famadun, ya ce jam'iyyar PDP ce ta hana a yi zaben ƙananan hukumomi.

ima Goye Gafa Modun ya ce jam'iyyar PDP sun kai kara a kotu don a rushe hukumar zaɓe ta jihar Osun mai suna OSEC a takaice. Don haka PDP ta jawo rashin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Osun. Shi ko sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC a jihar Oyo, Mr. Shadire ya ce ba daidai ba ne sansan a ce wai gwamnatin jihar Oyo ta kasa gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar. That is not correct. It is absolutely incorrect. Everybody is aware aware of uh, the constraints that the state government is, is having on the issue of uh, conduct of government in Oyo State for the past uh, five years or so. Even though I'm not in a position to speak for the government because the conduct of the election is strictly government and not party Kowa ya san irin matsaloli da koke-koken da ake yi a game da zaɓen ƙananan hukumomin tun kimanin shekaru biyar da suka wuce ko da yake baya da matsayin ya yi magana da yawon gwamnatin jihar Oyo tun da gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi aikin gwamnati ne ba na jam'iyya ba to amma suna tausayawa gwamna saboda baya da laifi ya ce ya san gwamnatin jihar Oyo ba ta shakar gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin Mr. Shadire ya ƙara da cewa rashin gudanar da zaben ƙananan hukumomi yana da alaƙa da shari'o'in da ke gaban kotuna da na isa hedkwatar jam'iyyar pdp a unguwarin mulatte cikin birnin ibadan ban tarar da ko ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ba wata mata da ni tarar da ita da ƙyar da dabaru irin na ɗan jarida ta bani lambar sakataren jam'iyyar pdp na jiha bayan da ta yi magana da shi ga yadda ta kaya da wanda ya amsa min kiran lambar tawayar tarho da ta bani. Yes, good afternoon, sir. So am, am I on to State Secretary PDP? Ah, this is, is PO. Please, who is speaking, sir? Uh, I'm a journalist, sir. I'm uh, Hassan Tambol of Voice of America, Ibadan here, sir. Okay, sir. I want to speak with uh, the secretary, sir. Okay, uh, can you give me some time because it's in a meeting. So immediately you finish, I will just ask I will call you back so that you'll be able to talk to him. Alright sir. Har na rubuta wannan rahoto tare da aiko shi ba a kira ni ba kana na sake kira fiye da shurin masaki ba ɗauki waya ba. Daga jihar Oyo da Oshun bari mu tafi ƙasar zambia wadda za ta gudanar da zaben shugaban ta a cikin watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. Amma kuma kafin a gudanar da zaben har an fara cece ku ce a kansa. Domin ko mujallar Economics Intelligence Unit wadda ake wallafawa a Birtaniya ta bayyana cewa ga jam'iyyar da za ta yiwu ta lashe zaɓe. abinda jam'iyya mai mulki ta ce wannan batun kawai ne domin ko frank biwala mukaddashin mai magana da yawun jam'iyyar pf mai mulki a kasar ya ce wannan hasashe na mujallar tamkar labarin kanzon kurege ne akan haka ne abokin aiki na na sashen turanci peter clotty ya tattauna da frank din akan wannan batun zaɓe kuma peter ya fara tambayar sa ne baya jin cewa goyon bayan da mataimakin shugaban ƙasa guy scott ke yi wa jam'iyyar adawa na iya zama wa jam'iyyar tasu illa a zaɓe mai zuwa Zambians no longer look at white people as more superior to black Zambians. They don't look at them as such. So many people who are saying Mr. Gainde Ichilema is going to win because a white man in the name of Guy Scott has endorsed him are thinking from that perspective. Dr. Guy Scott has never been, has never been a politician uh, who is self-made. da farko dai ina son ka gane cewa mutanen zambia ba su ɗaukar farar fata a matsayin mutanen da suka fi su kima ko suka fi su daraja suna ɗaukar mutum duk mutum ne ba tare da wani fifiko ba da da wanda ya ce maka haka hindi hichilema zai ci zaɓe don kai wani farar fata na goyon bayansa to su ne masu irin wannan tunanin cewar farar fata ta yi baka kai wani abu da nake so ka sani ne. wannan mutumin da kake magana ba dan siyasa bane da ya fice don kashin kansa shi ma bayan wani rabi har ya samu tasirin da ya samu don haka rasa jam'iyyar UPND ba zai girgiza mu ba. To kuma tun da ya yi wa abokinsa butulci ganin ya rasu tun daga wannan lokacin mutanen Zambiya ba su kallonsa da sauran mutunci. To da kuma fita yi masa maganar komawa wasu 'yan jam'iyyar PF mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta UPND cewa wannan ba wata barazana ba ce ga jam'iyya mai mulki a zaben na watan Agusta nan ma ga abin da Frank ke cewa. The UPND have become experts in misleading the international community. The country is mislead Zambians because Zambians know what is happening. When you ask them to give a list of PF members that have defected to their party, they may come up with a list of 50, 100, 200, but the truth of the matter, in terms of what is on the ground, those are not the numbers. dama ita jam'iyyar UPND ta kware wajen baiwa mutane bayanan ƙarya musamman ma manyan ƙasashen duniya da haka yanzu an wuce lokacin yaudarar mutanen zambia yanzu idan ka ce su baka adadin mutanen da suka koma cikin jam'iyyarsu sai ka ji sun ce maka dubu ɗari biyu ko ɗari uku ko ma fiye amma idan zaka bi diddigi sai ka talar ƙarya ne mutum ɗaya fita ce cikin waɗanda suka koma jam'iyyar tasu wato tsohon ministan lardin lusaka ko mutum ɗaya ba zai ba mu tsoro a zaɓe mai zuwa ba wani ƙwarin gwiwa sai dai hakan ya yaudare su sai dai kuma peter ya ce masa kenan yana ganin wannan ƙarin mutane ba zai ƙara wa jam'iyyar ƙwarin gwiwa ba a zaɓe mai zuwa? It will not give them momentum, but of course they will be fooled by that. It will not give them momentum, because momentum <laughs> does not come uh, because somebody is, says you are going to win. In politics, momentum comes because you are gaining more numbers, you are becoming more appealing to the public, the voter. That's how momentum comes. Ƙwarin gwiwa baya zuwa domin kawai wani ya ce zaka ci zaɓe. A siyasa kana samun ƙwarin gwiwa ne cewa zaka iya cin zaɓe idan har kana ƙara samun goyon baya, ƙarin goyon baya, ƙarin haske ga samun nasarar zaɓe. Sai dai abin tsoron da suke yi shine ƙoƙarin da suke na cusawa 'yan Zambiya mummunar tunani a game da zaɓen tun ba a riga an yi shi ba, domin ko sun fara cewa tun a zagayen farko za su lashe zaɓen. Kuma wani mummunan abu shine sun fara cewa wai jam'iyyar PF za ta yi magudin zaɓe. zaben da ba riga an yi shi ba tukunna sun fara cusawa mutane mummunan tunani game da zaben tun lokacin bai riga ya yi ba zaɓe dai muna fata a yi shi kuma cikin kwanciyar hankali da lumana za a yi wannan zaɓe. kash sai dai lokaci ya muna halin nasa domin ba iyakar wannan hiran kenan ba yanzu a madadin abokan aiki na wato hassan umar tambol peter cloti ibrahim jarmai da sanusi muktar sai julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Karamar hukumar Bama na ɗaya daga cikin manyan ƙananan hukumomi da ke jihar Borno wanda yake da tazarar kilomita saba'in da biyar daga babban birnin Maiduguri wanda kuma ya fuskanci mamai ayan ƙungiyar Boko Haram tun a ranar ɗaya ga watan Satumba hudu. wanda kuma ya kama ranar Litinin wanda yayan ƙungiyar Boko Haram suka faɗa wannan gari su kuma mamaye garin baki ɗaya. Sojojin Najeriya da sun samu nasarar sake kwato garin Baman a hannun yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin bayan shekara guda da kasancewa a hannun waɗannan mahara a makon jiya muka yi tattaki daga babban birnin maiduguri cikin tawagar gwamnan jihar borno don zuwa wannan gari na bama mun kuma kasance tare da jami'an tsaro kama da na soja da na 'yan sanda da ma na matasan sa kai da ake kira civilian jtf sai dai ko da muke tafi mun daga ganin al'amura masu ban al'ajabi kama da yadda muka ga akan kona gari baki daya da ma alamun arsashen da aka yi barin wuta tsakanin jami'an tsaron najeriya da waɗannan mahara haka zalika jami'an tsaron sun dinga kokarin kauda duk wani abin da suka gani tamkar barazana ne akan wannan titi musamman ma irin garuruwan da babu mutane ciki wanda hakan ya sa wasu daga cikin mu faduwar gaba wannan tafiya da muka yi dai ba ta da daɗi kwarai da gaske don tafiyan da akan yi a baya cikin ƙasar awa guda wannan mun shafe fiye da awa uku muna tafi inda akan tsaya a nan da can don ƙoƙarin ganin cewa an tafi ba tare da samun wani matsala a kan hanya ba ko da muka zo dab da kan gadar da ya raba tsakanin karamar hukumar kwandiga da kuma garin baman mun ga tufafin mutanen da aka ce an dinga yanka su ana jefa su cikin kogi lokacin da 'ya'yan kungiyar boko haram su kwace ragamar iko da wannan gari cikin garin bama dai gabar da yamma kudu da arewa ya zamo kango ne baki daya sakamakon bankawa gidajen wuta da aka ce ayan kungiyar boko haram din sun yi lokacin da sojojin najeriya ke kokarin fatattakan su daga wannan gari babu dai wani gini tsayayye mai kyau da mutum zai gani kama daga fadar mai mataba sarkin bama har zuwa gidaje da kuma ma'aikatu da ke cikin wannan gari na dai so mu tambaya ɗaya daga cikin matasan sa kai na sibilan jetsef da ke cikin wannan gari na bama yadda suke rayuwa da kuma irin abubuwan da suke fuskanta har yanzu muna so gyara ne muna so a gyara mana kwanta in ba haka ba kwantarin ma yana da problem jiya ma mun je mun cire bom mun ya kai uku ma saboda haka eh muna so a jira mana kwanta kafin a kawo mutane mun ba haka ba har yanzu muna cikin hatsari to kamar sha'anin abinci fara da sauransu ganin cewa dan adam sai ya rayu da abinci na kuma ba ma ba har ka har yanzu eh to alhamdulillah muna samu abinci dan akwai in kasuwa wanda suna kawo abinci kuma akwai ganmu yana kawo na IDPs kuma sojojin ma suna ba mu abinci na mun kuma shiga cikin sansanin 'yan gudun hijira inda muka ganewa idanunmu kananan yara da mata da tsofi wanda alamun suna cikin damuwa kwarai da gaske kamar yadda wasu daga cikin ƙananan yara suka shi damin yadda suke rayuwa a wannan sansani me sunanka dan borno shekaran ka nawa kai tun yaushe ka zo nan cikin garin bama watan ka biyar su suka kawo ku ina iyayenka eh yayanka ne wannan ko babanka fa baban baban sun kai shi mai duguri oh, sun kai shi mai duguri to mamarka fa mama na ina ji. daga wayan to shekaran ki nawa kuna kun samu kun ci abinci na'am kadan kadan baya isan ku eh. sannu ina mamanki to babanki fa shi ma yana nan eh duwan su kan tuwon kan duwan su kan ko samu ma ba sa kai kai kana samu mu mu kanana mu lude da ne suke sa ku na lude lude ake baku eh. haka zalika su ma dattawa sun koka ne da abubuwan da suke fuskanta kamar haka babban damuwa muhammad shine yunwa din ba abinci ba abinci mm. Mm. ba babu ba mm. ya rage ba zai ishe mu ba amma alhamdulillah samu din muna samu kamar so kuke samun abinci a rana a guda daya ne ne da rana a cikin 24 hawa din duka guda daya ne zamu ci kamar wani abinci ake dafa muku abin nan masara ne masara eh to masara to masara ne to masara ne eh, eh kuma ga rashin lafiya ga yara ga mu ka gani ni ma da hannuna wannan ma ka gani mm. eh kuma garin yara kanana kanana wannan duk ba lafiya eh mm, to Allah ba amin amin na kuma gani abin mamaki inda na ga kananan yan mata ta tattare da jarirai na alamun cewa su ne ko da na tambaye su inda iyayen su suke dukkaninsu na dai amsa mini cewa iyayen waɗannan yara suna maiduguri ne kuma ba su ma taba magana da su ba wanda hakan ke tofa ayar tambaya kan makomar iyayen waɗannan yara wannan yar ki ce eh ya ta eh ina kika ana kika haife ta eh watan ki nawa nan wata na biyar daga na ku fito daga daraja jama'a daga daraja jama'a ka ku nan garin ba ma eh. su a suka kawo ku nan din sojoji yan naki wata nawa ne watan ta eh baban ta fa baban ta yana Maiduguri to yana Maiduguri eh. amma kuna ji labarin shi yauwa wannan ɗanki danki ne namiji ne ko eh namiji eh ya yake yanzu Lafiya. A nan kika haife shi ko kuwa a gida? A nan yan biyu ne na haifu kwanaki wannan ne ya. koma. Wannan sansani je na da wajen fuwa guda shida inda matan da suke girki a cikin waɗannan sansani suka shaida mun cewa akwai buƙatar ƙarin abincin da ake ba su. To wai shin ko adadin mutanen da ke wannan sansani ma su nawa ne? Tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, injiniya Ahmed Satomi. Zuri adadin wayannan 'yan gudun hijira kimanin dubu ishirin da shida kuma kullum karuwa suke bisa ga yanayin kokarin sojojinmu na sun gano cewa sun ceto kasanmu daga wannan a masiba da ta addabe mu wannan batu dai na karancin abinci shine babban matsalar da ake fuskanta a wannan gari na bama hakan yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi na jihar Borno Alhaji Usman Zanna ko menene abin ya halin yanzu koke koke ya yi yawa a kan mutanen kamfuna bama da kamfuna banki babu abinci to shi ya sa gwamna ya ce zai zo da kansa ba shi kaɗai ba ne har da ya zo da mutanen united nation representative na nigeria mun zo tare da su saboda mu tabbatar cewa wannan abincin ana samu kuma mu ga adadin yawan mutanen da suke kamfanin wannan hali da al'umman garin bama da kuma yanayin yadda garin bama ta shiga kanta dai abin tausayawa ne da kuma takaici garin yadda garin ya kasance da kuma halin da al'umman garin suka shiga musamman ma karancin abinci wanda ke bukatar bukatan hukumomin duniya baki daya sarkato da hankulansu zuwa irin waɗannan yankuna musamman ma yankunan da hukumomin soja suka sake kwatowa daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin rufe shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya. koriya ta arewa ta tabbatar cewa ta harba wani makami mai linzami daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya ƙarƙashin ruwa wajen da shugaban ƙasar kim jong un ya kalla da kansa kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ce an samu gagaruman nasara amma kishiyar ta koriya ta kudu na ikirarin akasin haka Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce kokarin da kasar take yi na hana 'yan gudun hijira daga Siriya shiga girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan 'yan gudun hijira masu harama daga dubu shida cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata. shugaban amurka barack obama tare da shugabar jamus angela merkel za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura daban-daban lokacin da shugaban na amurka kai ziyarar aiki a jamus yau lahadi da takaitattun labaran muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum